بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا إشرين دا تركوا إشرين دا تركوا وتزلقاء دا هجرة دبو da ɗari hudu Na talatin da uku wanda ya zo daidai da sha biyar ga watan goma miladiya dubu biyu da sha biyu cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam wannan ne darasinmu na talatin da uku har yanzu muna cikin kitabul haid hukunce hukuncen abin da ya shafi jinin al'ada ina can za mu tashi hadisin mu'az قال المصنف رحمه الله تعالى وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائد قال ما فوق الإزار رواه أبو داود وضعفه وعن معاذ رضي الله عنه أنكر ولد معاذ ابن جبل الله يكرم مسير ده annahu sa'ala an-nabiy sallallahu wa sallam shi mu'az ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ma yahillu lirrajuli min imra'atihi menene ya halatta ga mutum dangane da matarsa wa hiya ha'idun alhali tana cikin jinin al'ada menene ya halatta gare shi qala sai maza Allah ce ma fawqal da abin da ke saman mayafi da abin da ke saman zani ko kwarjalle rawahu abu dawud wannan hadisi abu dawud ne rawaito shi wa za'afahu kuma ya raunana shi wannan hadisi kamar da muka gani abu dawud shi ne rawaice hadisin cikin kitabun tahara cikin littafin sunan ta hanyar baqiya ibn al-walid baqiya ya jiyo shi daga sa'ad al-aqtash shi kuma ya je daga abdurrahman ibn aiz al asdi shi kuma hisham yana cewa ibn furat ko ibn qurat yana ta an mu'az bin jabal wannan sanadi ne mai rauni abin da yasa na faɗo sanadin domin hadisi ana gane ingancin shi da rashin ingancin shi ta hanyar mazajen hadisin da haka duk lokacin da za a yi ma bayanin raunin hadisi to sai an faɗa ma sanadin duk da ana samun nakara a cikin matanin hadisi amma dai ana dogara a kan sanadi sannan a zo kan matani to wannan sanadi ne za'ib abu dawud Allah ya kara masa rahma da ya kawo wannan hadisin sai ya ce walaysa huwa yani alhadis walaysa huwa bil qawi ma'ana wannan hadisin ba hadisi bane mai karfi in ji abu dawud ya rawaito shi yasa alhafiz ibn hajar yace rawahu abu dawud wa za'afahu abu dawud ya rawaito shi kuma yake hadisi ne za'if abin da yasa ya zama za'ibi a cikin sanadin akwai abin da malaman hadisi ke cewa al-inqita al-inqita'u yankewa a cikin sanadi tunda kun san sanadi wane ne ya ji daga wane wane ya ji daga wane idan aka bincika aka tarar shi wannan wanan bai yi karatu a gurin wancan ba to shine abin da kira inkita domin yanzu wanda yake raye yanzu ya ce an Usman bin Fodi an karbo daga Usman bin Fodi kaga ko baka tambaya ba kafin in dai mutumin da ya maɗu, wanda yanzu yana nan a raye to akwai wani wanda ya gaya masa kila ma ba mutum ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba To wannan sha kira inkita yankewa ma'ana ba a samu salsalar sanadin ba ta tike ba wane ɗin nan da ya ci daga wane ba a samu cewa haka ɗin bane ya ji to cikin wannan sanadi akwai yin kitsa domin abdurrahman ibn aiz wanda ya rawaito hadisin daga mu'az alal haqiqa lam yasma' min mu'az da yi riwaya gurin mu'az dan jabal ba ibnu abi hatim yana cewa naji babana yana cewa naji babana abu hatim yana cewa abdurrahman Ibn aiz al-azdi lam yudrik mu'aza abdurrahman bai riski mu'azu ba wani allah ne ce to dan me zai ce ya jagore shi ila wani ya tambaya ko ce in haka ne ai yayi karya to su malamai ba sa amfani da cewa ya ji in ka lura cikin sanadin zaka ka ce an abdurrahman bin aiz an mu'azu bin jabal ita lafazin an tana daukan ji tana daukan rashin ji shi yasa yanzu muke ci an abi huraira yanzu da nan ci an abi huraira ni na ce an abi huraira ba wanda zai ce na yi karya haka nan idan aka samu almajirin abu huraira kamar sa'id bin musayyib ce an abi huraira kaga an ɗin shi a can za ta iya ɗauka ya bi daga abu huraira ni kuma an ɗina kai tsi ban ji ba shi lafazin an yana iya ɗaukan kaji yana iya ɗaukan baka ji ba to in malamin hadisi ya tashi zai amfani idan akwai in kitsa'i ba zai ce haddasa na ba ko akhbarana sai ce an fulan to an din ita suke gwada zai iya zama zai iya zama bai ji ba yasa imam suyuti yake cewa marrawa bi an wa anna wa marrawa bi an wa anna fahkumi bi wasnihi in liqa'u yu'lami imam suyuti yake wa marrawa bi an dalawin da ya ka riwaya da an wa anna ko yace annan nabiyya ko anna aba huraira kana labazin an ko an fahkumi kai hukunci bi waslihi cewa hadisi ne mausuli amma inin ne kawo ulami in ka san cewa sun hadu. in ka san wannan rawin da ya ce an fulan sun haɗu da wani ɗin to ka ce hadisi ne mausuli amma in ka san musu haɗu ba to akwai za a iya samun inkita to illa wannan sanin na farko akwai inkita abu na biyu sa'ad bin abdullah al-aqtash da'if wannan ma yana ɗaya daga cikin sanadin da haka ne abu na uku a cikin sanadin akwai rawi da ake kira baqiya bin walid baqiya ibn al-walid wa huwa mudallis shi kuma yana tadlisi wanda ya ɗaya daga cikin magabata yana cewa a hadisu baƙiyya laysat bi naqiyya a hadisu baƙiyya laysat bi naqiyya hadisan baƙiyya ba ta tattar hadisai bane ka bi a hankali sai ka tace saboda yana yin tajlisi to wannan illolin guda uku yasa hadisin ya zama za'if almim dai wannan hadisi za'ifi ne bai inganta ba to abinda hadisi yake karantarwa shi mu'azu dan jabal ya tambaye manzon Allah ma ya hillu lirrajuli min imra'atihi me ya halatta ga mutum dangane da matarsa wa hiya ha'id alhali tana jinin al'ada sai manzo Allah ce ma fawqal izari abin da yake saman kwarjalle kuma kuma ta ba a satin da ya gabata mun karanta hadisin na na Aisha Allah ya kara mata yarda tace manzo Allah yana umarni na fa attaziru in sanya kwarjalle in daura zani fa ne wa ana ha'id manzo Allah ya kama ne rungume ne ina cikin al'ada kaga wannan yana da cewa ashe akwai halaccin mutum ya ma'ana zama tare da matarsa ga abin da ba jima'i ba idan tana cikin al'ada tana cikin jinin al'ada da haka wannan hadisi bai inganta ba amma fiqhun da ya dauko yake gwada mana ya zo a cikin wani hadisi sannan ga hadisin da muka karanta a satin da ya gabata manzo Allah ce isna'u kullu shay'in illa nikah komai ku yi amma banda saduwa da haka kamar yadda muka faɗa a karatun ba wasu malamai suka ce komai ya halatta muje da matan shi banda saduwa wasu suka ce a'a ya halatta komai da ita amma banda tsakanin gwiwar ta da zuwa cibiyarta suka dogara da wannan hadisi to wannan hadisi bai da inganci da haka magana rajiha shine mutum ya halatta ya ji daɗi da matarsa abinda bai kai saduwa ba idan tana jinin al'ada idan ya san zai iya wucewa zuwa ga haramu zuwa ga saduwa to baya halatta sai ya haƙura wannan shine abin da ya fi inganci kamar yadda muka karanta a satin da ya gabata wannan hadisi da ire-iren shi kamar yadda muka shayin bayani alhafiz ibn hajar yana kasu cikin bulughul maram duk da suna da rauni saboda ya gaya mana dalilan waɗanda suka faɗi magana yanzu ko nan gaba ka an ce wani malami ya ce baya halatta mutum ya yi wasa da iyalin shi dangane da abin da ya shafi tsakanin gwiwanta zuwa cibiya idan tana al'ada in ya faɗi wannan fatawar ka san me ya dogara da shi shine wannan hadisi na mu'az to kaga hadisin kuma yana da rauni shine amfanin kawo su dan a gaya maka madogaran wanda ya hukunci akan wannan an ummi salama ta radiyallahu anha qalat an karbo daga ummi salama Allah ya kara mata yarda ta ce kanatun nufasa'u masu jinin biki sune an nufasa'u mata da suke cikin jinin biki sun kasance taqudu fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna zama ko tana zama mai jinin biki ta kasance tana zama a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba'ada nifasiha bayan haihuwarta arba'ina arba'in mai jinin biki ita ce annufasa'u ta kasance taq'udu tana zama ba tare da ta yi sallah ba ba tare da ta yi azumi ba fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba'da nifasiha bayan haihuwarta takan zauna arba'ina arba'in a wata riwaya arba'ina Laylatan aw yawma kwana arba'in ko dare arba'in rawahu al-khamsa malaman hadisi biyar ne suka rawaito wannan hadisi illa nasa'i amma banda nasa'i sai zama imamu ahmad da abu dawud da tirmizi da Ibn majah biyar banda nasa'i sun zama hudu kenan wal lafzu li abi daud wannan lafazin da malai ka lafazin imam abu daud ne wa bi lafzin lahu a wannan lafazin na abi daud ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس manzo Allah kuma bai umarce ta ba ita wadda ta zauna ba ta sallar ba manzo Allah bai ce ta rama wannan sallar jinin bikin ba wasu hakim hakim ya inganta wannan riwaya din wannan hadisi kamar yadda alhafiz ibn hajar ya fitar imam abu dawud ya rawaito cikin kitabu tahara da imam tirmidhi da ibn maja da imam ahmad dukkanin sun rawaito shi ta hanyar wani rawi da ake kira ali ibn abdul a'la shi kuma ya jo shi daga abi suhaib abi sahal shi kuma abi sahal ya jo shi daga wata mace da ake kira musa mim bidan mim wasil sin mai dugo da ta musatul azziya ita kuma ta jo hadisin daga ummu salama wannan lafazin abi dawuda ne wanda ibnu hajar ya ka amma a yadda yake a rubuce cikin abi dawud ta qawdu 40 yawman aw layla kwana 40 ko dare 40 shi yasa a wani bugun na bulugul maram zamu ga an sa 40 wani wurin an sa 40 yawman to abu dawud da yazo 40 laylatan aw yawman shine yadda yazo a cikin sunan abi dawud sannan wannan hadisi ya rawayo imam abu dawud ya fitar da shi da imam al-hakim ta hanyar yunus ibn nafi shi kuma ya jiyo daga abu sahal shi yana cewa musa al-azdiya ta bani labari cewa ta ce hajjatu ita musa tana cewa na je aikin haji fa dakaltu ala ummi salama sai na shiga wurin ummi salama fa qalat sai ummi salama ta ce ya ummul mu'minina fa na ce ya ummul mu'minina musa ta ce wa ummu salama ya uwar muminai inna samurata min Jundu, samura ibnu Jundu sahabi ne ya amurun nisa yana umartan mata ya qadina salatal mahi sarama sallar da suke suna cikin jinin al'ada sallar da musulmi suna cikin jinin al'ada idan sun gama shi samura yana ta sarama fa qalat fi ummu salama ce la ya qadin ba za su rama ba kanat imra'atu min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam tace ai ana samun mace daga cikin matan annabi taqaudu bin nifasi arba'ina laila tana zama kwana arba'in cikin jinin biki la amuru annabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salatin nifas manzo Allah ba umar ta tara masallam Ficewa ruwa da habs ya kama na kun je yadda kissa take amma shi ya kama na ita iya mahallu shahid to gaskiya wannan hadisi akwai tantama wajen ingancin shi gurin malamai na barko dai hadisin yana kewayawa duka hanyoyin hadisin zaka tara a kowane rawi da ake kira Abu Sahal sunan shi Kasir bin Ziyad shi kuma ya jo daga Musa al-Azdiya ita kuma ta jo daga Ummu Salama to wannan hadisi da farko wanda suka jiyo shi daga Abu Sahal a cikinsa akwai Ali bin Abdul Ala akwai Yunus ibn Nafi Ali bin Abdul Ala Imam Bukhari ya ce amintacce ne kamar yadda Tirmidhi ya nakalto Imam Ahmad da da sai sun ce laysa bihi ba bai da bai da matsala Ibn Hibbar ya ambace cikin Astiqat imamu Zahabi ya ce saduq amma Abu Hatim ya launa shi imamu Zahra kudin ya ce laysa bil qawi bai da karbi to anan kun ga an samu sun wasa kashi wasu launa shi to anan akwai ka'idoji wurin malamai wanne za a rinjaya suna cewa idan aka soki rawi idan sukan an fassara shi suka ne ba da gulalle fassararre to sai a gabatar da shi akan yaban shi da misali an zo an ce amintacce ne amintacce ne amintacce ne sai wani malami zai ce wannan rawin rawi ne da yana kuskure ko rawi ne da yake yana da kuskure a cikin hadisan shi daga wani to sai a gabatar da wannan tunda ya faɗi dalili amma in yazo ce kurin ba za a karba hadisin shi ba ya faɗa a dunkule ba san dalili ba to a nan sai malamai su kalla akwai dawabi da malamai suke kallo wanne za a gabatar da haka dai akwai sabanin malamai kan Ali bin Abdul A'la Yunus ibn Nafi wasu malamai shi ma sun rona shi wasu inganta shi da haka malamai saboda waɗannan rawi guda biyu sai malamai suke saɓani wajen inganta hadisin nan wasu malamai suka inganta shi wasu suka za a bashi wanda suka da a bashi suka ce na farko akwai nakara akwai nakara a cikin matanin matanin da na karanta mana na biyu riwayar hakim in ka bi riwayar zaga ga akwai nakara musa tana cewa na yi aikin haji na je gurin ummu salama nake ba ta labari samura ibnu jundub yana umartan mata su rama sallar da suke basi ba suna jinin al'ada ummu salama ce ba za su rama ba domin mata sun kasance daga cikin matan annabi suna zama kwana arba'in cikin jinin biki amma maza Allah ba ya su rama, waye zai gano mana nakara cikin wannan magana ku tuna matan maza Allah ba wadda ta yi usewa sai khadija kun ga anan cikin matan annabi suna zama cewa kwana arba'in kun maza Allah ba ta salama sai wani suka ce akwai nakara domin ban da khadija ba da ta haifi da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ita kanta na na khadija Allah ya kara mata yarda yawanci malamai na cewa ma ta ma bar duniya gabanin a da sallah balanta na kace ita ce kace to wannan na nakara ce sai suka ce a ba nakara nisa'un nabi zai iya ɗauka ana nabin 'ya'yan shi ko makusantan shi ko bayan shi ba akwai mariyatul qibtiyya ba da ga in ce min da biyu zai iya zama ana rabin ƴaƴan shi ko matan shi ko makusantan shi da haka suka ce wannan illa dai ba za ta zama illa a zancin hadisin ba in dai wannan ce na karar to gaskiya wannan na kara ba za ta yi suka ce to ai akwai wata mun ji wannan mun wuce ta musa al suna cewa majhula ce in ka ji malawa sun ce majhul to rawin da ba a san shi ba kamar ya ba san shi ba ma'ana babu wani takamaimai bayani kan halin shi akwai majhulul aini akwai majhulul hali waye majhulul aini shine wanda ana tantaman ma samuwar shi akwai shi ko babu shi domin duk an bincika an tara almajiri ɗaya da ya ruwaya a gurin shi tunda ana sanin malami ta hanyar almajiran shi majiri su suke yada malami za ce wannan majhulul aini ne ana ma tantama kan waye shi majhulul hali kuma Shi ne rawin da an samu mutum biyu sun yi ruwa da gurin shi wane da wane almajiran shi ne to amma ba a samu wani bayani na malamai akan waye shi ba sai an ce majhulul hali ne to da haka musa ne an ce majhula ce la tu'raf fi ghairi hadha alhadith in banda wannan hadisi ma ba wani hadisi da zaka ji ta kamar da imamu tirmidhi ya faɗa haka nan ibnu hazmin ya faɗa haka nan imamu zahabi ya ambace cikin majhulat haka nan al-hafiz ibnu hajar da haka aka rawaito daga dara kudina ta la taqumu biha hujja ba za a yi hujja da hadisin ta ba da majahula ce to don haka dai wasu yi kokari ce to ai ba Majahula ba ce domin an samu wasu da yawa sun yi riwaya gurin ta kamar kasir bin ziyad da hakan ibnu utaiba da ali bin bin ah, da zaid bin ali bin husayn da muhammad bin ubaidillah al-arzami da al-hasan duk wannan almajiran ta ne suka ce za mu ce mata Majahula. Don haka dai a takaice abin da nake so in gaya mana hadisin an yi kai kawo wajen inganta shi da raunana shi wasu malamai sun ce izi ne saboda waɗancan illoli guda biyu da muka faɗa wasu kuma sun ce hadisi ne sahihi idan muka kalla abin da hadisi yake karantarwa fiqhun hadisin abin da yake karantarwa to wannan babu sabani a gurin malamai ma'ana abin da nake nufi babu sabani cewa macen da ke jinin al'ada ko jinin biki ba za ta rama sallah ba amma dangane da cewa za ta zauna kwana arba'in wannan akwai sabani wanda suka ce hadisin ya inganta suka ce hadisi dalili ne da yake nuna tsawon kwanakin biki shi ne kwana arba'in suka ce hadisin ya inganta a gudun waɗannan malamai suka ce tsawon kwanakin biki kwana arba'in wannan ne mazabin hanafiya ne mazabin hanabila ne abin da wasu malamai suka rinjayar suka ce ya zo daga ibn abbas ma yana cewa al Sa'u, tantazir nahwan min yau yawma ibn abbas ma kai bada yace mace mai jinin biki za ta jira tsawon kwana arba'in, ma'ana tsawon dadewar da za ta kwana arba'in. amma ya jini yake mata kafin arba'in fa ya dauke mata shikenan za ta yi wanka ta yi sallah ta ci gaba da ibadarta za ta dawo tsarkakakka amma suka ce in jinin bai ɗauke ba har tsawon kwana arba'in to tana na a matsayin mai biki idan kwana arba'in ta wuce to shi kenan sai ta zama mai jinin cuta su a gurin su baya wuce kwana arba'in ibn abdulbar yana cewa wa laysa fi mas'alati aktsarin nifasi mawdi'an ko mawdi'un lil ittiba'i wat taqlid ibn abdulbar yace cikin mas'alar kwana nawa mace za ta iya a jinin biki iya kwanaki nawa za ta yi ita babu wata magana da za ka bi ko kai ko kwaya ko kai ko ka dauke ta kai aiki da ita illa man qala bil arba'in sai dai wanda ya ce kwana arba'in sai cikin magana da aka yi wanda suka ce kwana arba'in ɗin nan su ne za a iya bi dan me fa innahum ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam saboda sabon manzon Allah wala mukhaliba lahum minhum ba wani wanda ya saba musu sa'irin aqwal ja'at an ghairi sauran maganganu wasu ne suka faɗa wanda ba sahabbai ba kun wanda suka san darajar sahabbai ko yace saboda duk sauran maganganun ba na ba ne, amma sahabbai su suka ci kwana arba'in. wala yajuzu indana al-khilafu alaihim bi ghairi yace ibnu abdul ya ce mu a wajen mu baya halatta ma ka kawo wasu maganganun da suka saba na sahabbai bi anna ijma'a sahabati hujjatun ala ghairi domin ijma'in sahabbai hujja ne akan wanda ba sahabbai ba da haka da sahabbai suka taba kan wannan shi kenan, wannafu wan nafsu taskunu ilaihim ce zuciya kuma ta fi nutsuwa da sahabbai fa aina al an anhum duna sunnatin wala afli to ya ina ma zaka je baka da wata sunna baka da wani abin da zai sa ka bar magana su to ina zaka je inji ibn abdul barr da haka shi a gurin sa magana kwana 40 din da suke tafi kowace karbi wani magana kwana 60 akwai kaunin da suke ta kwana 60 aiko cewa mace mai jinin beki za ta zauna kwana 60 yace to irin waɗannan aqwal din ya zaka bar magana sabai kama ta wannan imamu shaukani muhammad ibn ali shaukani yana cewa waccan magana ta ibn abdul bari tana cikin littafin sa alif kizkar littafi ne da yayi sharhin muwatta duk da cewa mukhtasar ne na at-tamhid imamu shaukani yana cewa wal adilla الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاددة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار شيء ما مشوكاني شيء dalilai. da suke nuna mafi yawancin kwanakin jinin beki kwana arba'in ne dalilan da suke nuna haka masu ƙarfi ne sun kai matsayin da za a kalle su a izina da su wannan ce magana imamu shaukani a cikin Nailun auzar haka nan irin wannan magana imamun nau'i ya faɗa ma imamun ya ce duk wanda ya ce ma hadisin yana da rauni to bai faɗi gaskiya ba hadisi ya inganta da haka akan wannan ƙaunin suna cewa kwana arba'in shine geji shine tsawon kwanakin da mai jinin biki za ta zauna idan ta wuce wannan kwanakin to jinin ya zama jinin cuta in kuma ta wuce wannan kwanakin sai aka jinin ya canza ya da jinin al'ada to al'ada ce don suna ta mai sharwa tana iya yin al'ada ba duka mace ce take sharwa da ba ta al'ada mafi yawancin mata in suna sharwa ba sa yin al'ada amma kuma akwai wanda suna sharwa suna al'ada su ne wanda za ga yaro yana da wata bakwai takwas an samu wani ciki domin in dai mace na al'ada to za ta iya ɗaukar ciki wanda yanzu ga akwai wannan da yawa amma a shekarun baya da can kila ko yanayin abincin ne ko menene sai ga mace in tana sharwa ba ta al'ada wasu suka ce a'a jinin jinin biki a yana wuce kwana arba'in to amma dai gaskiya wanda ya fi zama magana da tafi karfi shine ba wuce kwana arba'in da haka idan ya wuce kwana arba'in ko dai jinin cuta ne ko kuma in kin ga canza kala da jinin al'ada to jinin al'ada ne to shin me karancin shi suka ce bai da karanci biyo shi lokacin da mace ta ga ta tsarkaka gaban kwana arba'in za ta yi wanka ta sallah wannan shine maganar jamhurin malamai ba bai da karanci imamu tirmidhi yana cewa ajma ahlul ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa malamai daga sabon manzon Allah sun yi ijma'i wattabi'ina da tabi'ai wa mamba ba'dahu da ma da suka biyo bayan a ala annan nufasa sada'u salati 40 yawman cewa mace mai jinin biki za ta bar sallah tsawon kwana 40 illa an tara tsohra zalika sai in ta ga tsarki gabanin haka fa innaha tagtasil mutasalli sai ce wanka ce sallah za ga wata mace in ta haihu da sati ɗaya jini ya yanke wata da sati biyu wata sati uku wata wata guda wata kuma kwana arba'in ba wanda zai san wannan fiye wanda yake da mata sama da guda ɗaya kai dama da baka da mace ba abin da zaka fahimta amma mai mace ɗaya biyu uku hudu don ana karanta babin haila da babin fasi zai zama yana da fahimta fiye da wanda bai da aure domin in guda ɗaya ce da kai iya kwanakinta zaka sani idan ka ƙara aure zaka bayan cewa a ah, ashe wancan tana iya al'ada kwana hudu wannan tana iya kwana biyar ko ƙasa da haka ko sama da haka to haka a jinin bikin ma wata za ga idan ta haihu sati biyu jini ya ɗauke wata kwana goma wata ko sai wata guda bai ɗauke ba to don haka cikin wannan tsawon kwana arba'in jin lokacin da ya ɗauke shi ke nan mace ta samu tsarki za su ci gaba da sallah da ibadar ta in azumi ne za su ci gaba da yi in ko bai ɗauke ba ya kai kwana arba'in to iyakar shi kenan kamar yadda malamai suka yi bayani to wani jini ne jinin biki suka ce jinin biki shine jinin da yake fitowa a dalilin haihuwa haihuwar abin da ya halitta shi ta cika idan mace ta zubar da jini tana da ciki wata ɗaya sai aga ta zubar da jini cikin ya tafi wannan jinin da ta yi ɓarin cikin wannan jinin ba jinin bigi ba ne saboda halitta ba ta cika ba dan ɗa baya halitta ba ta bayyana sai yin akalla ya yi wata hudu tunda maza Allah ya ce arba'ina yawman nusfa ya ثم يكون علقة مثل ذلك ya يكون مضغة مثل ذلك kwana arba'in yana ɗigon mani arba'in yana gudan jini sannan arba'in ya zama tsoka idan ya yawanci wannan kwana arba'in arba'in sau uku ɗari da ashirin yawanci shi ne za a ga halitta shi ta bayyana ma'ana da za a fito da shi da za a yi ɓarin shi za a ga gane gurin ido hanci baki kafa hannu to idan mace ta yi ɓari mai irin wannan kama wanda duk wanda ya kalla zai gane wannan mutum ne to wannan jinin da zai biyo ba shine jinin biki ko kuma idan ta haihu amma idan abin da ta fitar halittar bata bayyana ba gudan jini ne gudan tsoka ce aka samu ta ce inda za a ajiye abin da ta bara akan titi to da yawa za zo su wuce ba su ɗauka ma wannan wani ciki ne aka barin shi ba to wannan jinin ba jinin biki ba ne damo fasadi ne jini ne na rashin na cuta baya hana sallah baya hana azumi shi yasa idan aka saki mace da ciki kun ga za ta ƙare idda ta idan ta haihu to an sake da ciki wata ɗaya biyu sai ta yi ɓari to matukar halitta ba ta bayyana ba ba ta gama idda ba sai ta idda ta da jini amma idan ɓarin da ta yi abin halittar ta bayyana bayan wata hudu ne to ta gama idda da haka ne abin da malamai suke yin bayani dangane da abin da ya shafi jinin wannan mun yi bayanin cewa idan ya wuce kwana arba'in akan cewa iya kashe kwana arba'in to ya zama haila idan ya dace da zamanin al'ada idan ya dace zamanin haila idan ko bai wuce ba dan ma likitoci suna cewa mace za ta yin al'ada tana iya dawo mace karshen sati na shida bayan haihuwarta al'ada za ta iya dawo mata sannan ta yanke kamar yadda gabanin ciki za a iya samun haka idan jinin yayi wannan cuta zan mustahaza sai ta hukuncin wanda suke da jinin istihaza da haka za ta yi sallah za ta yi azumi to wannan dangane da abin da ya shafi wannan babin kenan iya hadisan da alhabin, ibn hajar ya kawo a cikin wannan babi da wannan hadisin ne zai zama mun gama da kitabun sahara mun gama da duk abin da ya shafi tsarki tun da kan alwala har abin da ya shafi mazubin ruwan alwala din har abin da ya shafi ruwan alwala din har yadda ake yin alwala ya zo mana maganar wankan janaba aka zo aka yi maganar abin da ya shafi jinin al'ada an yi magana taimama da abin da ya kawo da haka yanzu a gurin alhafiz ibn hajar mun gama da tsarki daga tsarki sai me sai sallah sai ce kitabu salati da in ba kuma ta farkon karatun mu na ga mana ya fara da kitabu tahara saboda manzo Allah ce miftahu salati tahur mabudin sallah tsarki da haka sai mana mabudi wa tahrimu hat takbir haramcin magana sallah ta zama ta haramta kai abubuwan da aka hana shi ne kabbara wa tahriruha halaccin abinda aka hana a cikin sallah shine ke sallama sai sannan sai abinda da aka hana ka to yanzu mun gama da abinda ya shafi tsarki zamu shiga as-sala labazin as-salatu a lokacin larabci yana nufin addu'a bil khairi kai addu'a ta alkhairi shine as-sala Allah ya amfani da wannan lafazin da ma'ana addu'a inda yake ta min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha sai Allah ya ce mai wa salli alaihim salli alaihim ana ana nufin kai musu addu'a ai ud'u lahum kai musu addu'a ta alkhairi shine ma'anar salli alaihim haka nan manzo Allah ya amfani da wannan lafazin a matsayin addu'a manzo Allah ya ce idza du'iya ahadukum a cikin hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya rawaito manzo Allah ya ce idza du'iya ahadukum in an kira ɗayan ku zuwa ga wata walima ga wata sabga yu'jib ya amsa fa in kana sa'iman idan yana azumi ya yayi me kenan yayi addu'a in baka sani bai kace sallah haka wani je gurin walima an ba raba abinci ta ga miki Allahu akbar ya maza Allah ce falyusalli ni kuma azumi to kaga falyusalli anan ya yayi addu'a wa in kana muftiran idan ko ba bakin shi abu da yake falyat'am ya ci shi yasa a nan nake so in ja hankalin ɗan uwana talibai akwai abin da ake kira alhaƙiƙa a shar'iyya akwai abin da ake kira alhaƙiƙa al-lughawiyya akwai abin da ake kira alhaƙiƙa al-urfiyya abuwa guda uku ne alhaƙiƙa shar'iyya shine haƙiƙar abu a shari'a kamar labazin as-salatu a shari'a ita ce sallah da muka sani akwai alhaƙiƙa al-lughawiyya shine haƙiƙar abu a lugha kamar labazin as-salatu a lugha ana nufin addu'a akwai alhaƙiƙa al'urfiya yadda abu yake al'ada to wani sa'in labaz yana iya zuwa da haƙiƙa shar'iyya kun ga labazin fal a cikin wannan hadisi wa in fa in kana sa'iman in azumi yake fal yusalli wannan haƙiƙa ce mai dogawiya in ka bazara da haƙiƙa shar'iyya kai kuskure can da manzo Allah ce wa man wanda wanda yi tsarkin dutse falyutir wanda hakika ce lugawiya domin wutiri a shari'a shine ke sallah uku ko biyar ko bakwai da haka ba ana nufin manifta jamara wanda ya je tsarkin dutse falyutir kamar yadda wani ya fassara ba lokacin da ya tsarki da hoge sai ya yi wutiri ce me yasa ce maza da ce malifta jama'a falyutir aka ce falyutir ana ana nufin ya yi da dutse uku da haka dole sai kana bambance irin wannan akwai irin wannan misalai da yawa akwai kuma hakika urfiya wanda al'adance kaza ake cewa zai iya zama hakika urfiya ta dace da shar'iyya ya zama a urfu kaza ne a shari'a kaza ne yanzu a gurin malaman nahu in ka ce kalima kalima shine labazi guda ɗaya. ma'ana kamar ka ce muhammadu ko afa'amu sai ka ce a ce kalima amma a gurin a haƙiƙa shar'iyya jumla ma ana kiranta kalma Allah yana cewa kalla innaha kalimatun huwa qailuha ai ba kalma da ya faɗa ba qala rabbi irji'uni kaga yace rabbi irji'uni Allah ce kalla innaha kalima da inda Allah yake cewa kaburat kalimatun takhruju min afwahi kaga kalima anan ba ana nufin kalma ɗaya ba a gurin malaman nahawu kalam in ka ce al-kalamu. shine ma yufidu fa'idatan tamma a gurin malaman lugha al-kalam shine abin da zai ba da ma'ana cikakkiya kalamuna lafzun mufidun kastaqim kamar da Ibn malik yake faɗa kalamuna lafzun mufidun kastaqim amma a yaren shari'a ko da bai da ma'ana in kai kalam ne yanzu mutum yana hadisi ya zo kana sallah kada kai magana sai yana sallah sai juya magana da ba ta da ma'ana ba za a ce yayi kalam ba kai kalam a gurin shari'a amma a gurin malaman luga ba kalam tun da bai da ma'ana to duk sai ka bambance irin wannan shi zaka iya tafsirin alqur'ani zaka iya fassara hadisi zaka iya fassara abin da ya shafi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da haka labazin as-salatu lughatan yana nufin addu'a bil khair amma a shari'a an ce as-salatu wata ibada ce da ke dauke da magana da aiki da ma'ana a wani lokaci kayyadacce wadda ake buɗe ta da kabbara a rufe ta da sallama ana buɗe sallah da kabbara a rube ta da sallah a rube ta da sallama sallah rukuni ce daga cikin rukunan musulunci bayan kalmar shahada kamar yadda muka sani ba ma buƙatar dogon bayani kan muhimmancin sallah ya ishe mu sanin muhimmancin ta ita ce farillar da sida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji sama aka bashi ita sannan ita ce abadda bayan kalmar shahada babu abin da ya kai ta kuma ɗaya ce daga cikin manya-manyan abubuwan da kusan magabata sun tafi akan duk wanda ya bace ya zama kafiri duk wanda ya bace ya zama kafiri duk da akwai sabani dangane da wannan matsalar kamar yadda zamu je to sai malam yace bayan ce kitabu sada sai ce babul mawaqit al mawaqitu jam'u miqat wal muradu bihi al zaman al muhaddad lokacin da aka kifance na yin sallah shi ake nufi da al miqat shine al ma'ana babin da zai mana magana akan lokutan sallah babin da zai mana magana akan lokutan sallah dan me ibn hajar ya fara da babin mawaqit a kitabus salah saboda sallah ba ta wajaba sai lokaci yayi sallah ba ta wajaba sai lokaci yayi da haka yanzu yana da kyau ka san ma wanne ne lokacin ta dan ba za ta wajaba akan ka ba sai lokacin ta da haka shi lokaci sharadi ne na yin sallah shi yasa sai ya fara da almawakit kamar da Imam Malik a cikin wanda ya fara da kitabul mawaqit kitabul wuqut ya fara da su ne saboda sallar ba ta zama wajibi sai lokaci yayi قال وعن nabi الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواه مسلم وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة ما لا يكامل حديث عبد الله بن عمرو يتي من ذا الله ينشأ وقت الظهر لوكة صلى الظهر idza zalat ash-shamsu idan rana ta karkace daga sama wa kana zillur rajuli ka tulihi inuwar mutum ta kasance kamar tsawon shi daidai da tsawon shi ma lam yahdur al-asr matakan lokacin la'asar bai ba wa al-asr lokacin sallar la'asar ma lam tasfarra shamsu matakan rana ba ta fasu ba lokacin sallar la'asar daga lokacin da inuwar abu ta kai daidai tsawon shi zuwa har lokacin da rana ba ta yi ba da ta yi ba zai lokacin la'asar ya wuce wa waqtul salatin maghribi lokacin sallan maghriba malam ya gibi ba, matukar wannan jajajen bai bace ba wa waqtul salatin isha lokacin sallar isha ila nisfil layl al zuwa rabin dare al na tsakiya wa waqtul salatin subhi lokacin sallar asuba min tulu'il fajr daga bullowa al-fajr malam tasul ishamsu matukar rana ba ta ba rawahu muslim muslim ne ya rawaito walahu har wa yuri a riwayar muslim ɗin? min hadisi buraida daga hadisin buraida fil asr dan gani da sallar la'asar a cikin hadisin buraida duk ya zo iri daya amma a wajen la'asar sai ce wa shamsu bayda'u naqiya rana tana nan farakan ba wani abu tare da ita ba wani jazin tare da ita ma'ana na ومن حديث أبي موسى حديث أبي موسى والشمس مرتفعة لا نتنا تدقى tana nan ta yi sama tana shi shine lokacin la'asar wannan hadisi na abdullahi bin amr bin al'af wanda abdullahi bin amr bin al'af ya gabata fitaccen sahabi ne mai riwaya yana cikin Obadu sahaba masu yawan bauta a cikin sahabbai dan saboda tsananin bautar shi ma da aka yi mai aure sai da matar ta kai karan shi lokacin da baban shi ya mai aure sai zan baya kula matar da daddare sallah da rana azumi bai da lokacinta sai ta gaya annabi sallallahu alaihi ce ya rasulallah mijina ba yana sallar dare yana azumi da rana aka kira shi maza Allah yake ce masa ga yadda zai yi ne maza Allah ya ba shi mataki mataki maza Allah ya ce yana yin bacci yana yin sallar dare sannan wajen karatun alkur'ani maza Allah ya ba shi mataki a karshe maza Allah ya ce sauƙi kur'ani a kwana uku kada ya sauƙi kur'ani kasa da kwana uku da shi ya ce shi zai iya fiye da haka manzo Allah ce to duk wanda ya soke Qur'ani kasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba da haka dai mutum ne mai ibada kuma ya riga mahaifinsa Amr bin al-As musulunta sannan yana cikin da suke da hadisai da yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana ma rubuta hadisai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wasu wasu takaddu da yake rubuta hadisai ana kiran sahifatu sadiqa to shine ya rawaito mana wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi nabi buraida ibn husayb ibn husayb bidan milha al aslam ya musulunta gabanin yakin badar amma bai je yakin badar ba ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo na da annabi ya je sulhun hudaybiya yana cikin wanda suke mubaya a tabi'atul ridwan waɗanda Allah ya ce ya ji su yan aljanna ne ya yaƙi tare da manzan Allah ya je jihadi har goma sha shida tare da manzan Allah ya zauna a garin madina daga baya koma basra sannan ya yi da shi aka yakin khurasan a zamanin sayyidina usman ya rasu a wani gari da ake kira marwa a lokacin ya yazid bin muawiya a shekara 33 bayan hijira abu musa sahabi na uku shine abu musa al-ash'ari sunan shi abdullahi bin qais al-ash'ari al-qahtani ya shahara da alkunyar shi cewa abu musa kamar yadda kuma ya shahara da sunan shi abdullahi bin qais ya zo maka ya musulunta sannan ya koma garin su wanda ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi fatu Khaibar ya zo da sahabbai da yawa mutum ne da Allah ya bashi can sauki da iya karatun Alkur'ani har wata rana manzo Allah ya ce masa manzo Allah yake cewa Abu Salashari a cikin hadisi yana cikin Bukhari da Muslim ce ina ma ka gani ina ina laba ina jin karatun ka jiya manzo Allah ya tsaya yana jin karatun shi da daddare manzo Allah ya zo ta yana kira'a sai tsaya yana ji sai sai manzo Allah ce laqad utita mizmaran min mazamiri ali dawo. an baka dadin sauti irin na iyalan gidan annabi Shi ne yake ta rasulullah da na san kana nan da na ƙara tsefe maka shi tsefe da haka mutum ne mai dadin sauti abu musa lashari manzo Allah ya dora shi a garin Yaman ya zama wakilin manzo Allah a garin Yaman lokacin da manzo Allah ya bar duniya ya zo Madina ya da shi aka yi futuhat na Sham bude garuruwan sham aka shigar da musulunci kun san bayan wafatin manzon Allah musamman zamanin sayyidina Umar an shigar da musulunci garuruwan sham in mun ce sham ita ce zinahiyar nahiyar Urdun da Syria ta yau inda ake ta faɗan nan da abin da ya shafi Oman da abin da ya shafi Amman da Bahrain da wani yanki na Palestine duk sham ake ce musu a wancan lokacin sannan sayyidina Umar ya dora shi gwamna a Basra ya zama gwamnan sayyidina Umar a Basra sannan shine ya bude garin Ahwaz da Asbahan wanda duk wani yanki ne na wajen nahiyar abin da ya shafi iran za a iya cewa a yanzu ko nahiyar iraki sannan sai jina usman da ya hau mulki sai ya sauke shi sai ya koma kufa sai jina usman ya dora shi akan kufa ya ya karantar da mutanen kufa da yawa malami ne cikin malaman sahabbai ya rasa shekara ta 44 bayan hijira shine abu musa shari. to wannan hadisi abin da yake gwada mana lokutan sallah hadisi a abdullahi bin amr bin al-as ya gaya mana lokacin sallah gaba daya yana gaya mana waqtin zuhri lokacin sallah azhar idza zalat ash-shams idan rana ta karkace ma'ana ta karkace daga sama ta dan karkata zuwa inda take faduwa ta kama hanyar faduwa wannan shine lokacin sallah azhar inuwar mutum ta zama daidai da tsawon shi ma'ana lokacin sallah azhar yana miƙewa daga lokacin zawali har lokacin da inuwar ka za ta yi daidai da tsawonka an kawo arrajul ne misali ne ba lallai sai mutum ba ko wani abu ka kafa suna cewa yanzu idan ka zo cikin rana ka kafa tsinke to idan ka ga an zo setin ya zo lokacin da inuwar shi ta ɗauke ta zan babu wata inuwa da ta ɗan to ka kasa tare da shi to wannan rana ta tsaya tsakiyar sama kenan tana karkata inuwar shi ma za ta ɗan karkato to tana ƙaruwa tana ƙaruwa tana ƙaruwa har in ta zo setin shi inda za ka auna inuwar inda inuwar ta tsaya da tsawon abin daidai ne to lokacin sallar asar ya shiga shine abinda hadisin yake faɗa kamar yadda malamai suka yi bayani suka ce za a gane ta hanyar kafa wani itace ka daidaita shi a ƙasa ya miƙe a tsaye ka yi alama akan kan inuwar shi misali lokacin da ka ɗauko mukaddara ƙarfe sha ɗaya da rabi ka ɗauko itace ko wani sanda ka kafa cikin tsakiyar rana zai ba da inuwa sai kai alama daidai inda inuwa shi to za ga inuwa tana raguwa tana raguwa tana raguwa rana tana yin sama kenan inuwa tana raguwa idan inuwa ta zo inda ba ta karuwa ba ta ragu ba ta tsaya can to rana tana tsakiyar sama kenan idan ga inuwa ta da tana karuwa to wannan yana rana ta karkace lokacin la'asar yan azhar ya shiga wannan shine abin da zaka yi da zarar ka ga inuwa ta karkace to lokacin azhar ya ya shiga inuwa za ci gaba da karuwa za ci gaba da karuwa har zuwa lokacin da za ta tsawon daidai da abin to daga nan kuma lokacin la'asar ya shiga wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya babu shi kuma lokacin la'asar yana farawa da zarar lokacin azahar ya kare shi za su malamai suka ce babu wani dan bambanci babu wani dan gab a ce ga lokaci shi ba azahar ba shi ba la'asar ba suka ce babu azahar na karewa la'asar za ta shiga akan magana rajiha akwai malam da suka ce akwai gab akwai dan gab tsakani amma magana rajiha za ta shiga shi kuma lokacin la'asar zai tafi har zuwa lokacin da rana za ta zama tana da karfinta kale ma'ana kalau take a sama da zarar ta yi fatsi-fatsi ta bara canza ta bara yin jaja-jaja to lokacin la'asar muftari ya tsari da haka ya zama sai lokaci na darura lokacin da suke kira da mana ma'ana mutum ne bacci ya ɗauke ya barka wani lokaci sai ya sallah a'a ya zama na an samu wani mantuwa ce mutum bai tuna ba sai wani lokaci sai ya sallah amma wanda ba wannan ba yana zuwa har lokaci kare to yanzu ya shiga lokacin da in yi sallah ma ba ruwan Allah da wannan sallah ta shi don wannan lokacin laruri din an ba da shi ne ga wanda suke da larura larurar da ba makawa kamar mace tana jinin al'ada an lokacin muktari ya shiga bai dauke ba sai lokacin da rana ce ba zama zai za ta ce sallah wannan lokacin ko kafiri ya musulunta a wannan lokacin ko mai bacci ya barka ko wanda yake ya su mai farfado a wannan lokacin sai ji zafi sallah sai zama sallar kuma da suka yi da'i ce wannan shine abin da yake daidai ko suna ta lokacin la'asar zai zai zai wuce har lokacin da inuwar abu za ta ninka biyu to amma dai wasu suna cewa magana raji a lokacin da rana za ta fara fatsi-fatsi shine abin da ya bi sannan lokacin magariba yana fara da zarar rana ta fadi ta ɓuya. Faɗuwar rana shi ne zan ba ma ganin ta kuma ba gini ba ne ya kare mana ita ba bishiya ba ka zo fili bai tal inda ka iya ganin rana sai ka daina ganin ta to rana ta faɗi kenan lokacin magariba zai miƙe har zuwa lokacin da jajajen nan zai koyi wannan shi ne abin da yake galibi suka ce in ka auna shi tsakanin awa ɗaya zuwa awa ɗaya da kwata ko zuwa awa ɗaya da rabi aƙalla tsakanin magariba da isha za a samu awa ɗaya da kwata ko awa ɗaya da rabi kisa za ga mu yanzu a can wuraren mu a Kano wasu wurare za ga suna yin sallar isha amma ana kika lokacin ta bai ba da zarar rana ta ba da suke magariba za a zauna ne kamar minti biyar ko goma sai su tafi isha su a bayanta su ai an ce ita magariba lokacin ta dan kalami ne da kadari ma su sallah gwargwadon yadda za a yi ta gwargwadon lokacin ta kenan da haka da magariba kuma ta wuce ai sai isha ina tuna lokacin muna SAS akwai lokacin da muka yi wata samina da yamma mukan taso dab da magariba a kan kekuna za mu taho kamar daidai kwanar dala wanda yake kano ya san kwanar dala idan muka to daidai kwanar dala za mu ga ana magariba gabanin mu zo gidan malam an yi sallar isha an gama sallah sai ga dan haka suke har yanzu sai gurin da karatu ya je to ana da kiyawa tsakanin magariba da isha akalla a samu awa daya ko awa daya da rabi awa daya da kwata ko awa daya da rabi to kuma duk yanzu sai aka sauwake mana wannan sai zama ga masu ilimin falak sun yawaita ilimin falak ilimi ne mai zaman kanshi ilimi ne da bai ci karo da gaibu ba ma'ana ba da'awar sanin gaibu ba ne masu ilimin falak suke yau rana za ta zawa ne karfe kaza za ta la'asa lokacin ta zai shiga kaza magariba lokacin ta zai shiga wannan ilimi ne har labarin da za su hawa cewa za a yi ruwa a gari kaza ko a guji ilimi ne saboda ai akwai alamomi da ubangiji ya sanya da su ake gane kaza yanzu aka ji mace yazo ya ce haihuwa za a yi me ya gani alamar ciki ya gani ita kanta macen za ta ce ina da ciki idan ta ga alama haka nan ko ba mu da ilmul balag yanzu mun ga hadarin fiyo ta ce in Allah da yau za a sha ruwa haka za ka ce dai bane saboda alamu to kome Allah ya sanya mai alamu ta wannan alamun suke ganewa kamar taurari da muke gani da rana din da Allah ya yi tana tafiya ne akan tsare take tafiya Allah ce wa kullum fi falakin yasmahu da rana da wuta suna da falaki da inda shi yasa yanzu masu ilmin falak za su iya gaya maka cewa wata zai rashin lafiya nan da lokaci kaza daidai lokaci kaza kuma sun faɗa yana kasancewa shi yasa akwai malamai da suke tada masu ilmin falak za su yi ijma'i su ce ba za a ga wata yau ba kaddara yau ake sa ran za a ga wata ramadan sai masu ilmin falak su yi ijma'i su ce ba za a ga wata a ranar ba to da wuya a ganshi ba za a ganshi in dai suka yi ijma'i yanzu ma akwai kasashen da sun koma suna ɗaukan azumi da ilmin falak kamar yanzu urdun da ƙasar da wasu kasashen larabawa da wannan suke dogara da cewa malamai na da sabani kan wannan mai yawa ce ya halatta a ɗau azumi da lissafin masu ilmin falak wannan akwai saɓani mai yawa amma galiba za su kwararru a cikin ilmin falak ɗin, in suka da kan abu da wuya kuskure za ga wasu ga wai sun sai ɗauka kalanda ai ba za mu yi amfani da kalanda ba ko yaushe wani zai ce mana kaza da kaza sai da shi ba kalanda ba shi ba dan gargajiya ba shi ba ahlus sun sai ga mutum ya zama wani iri shi kuma lokacin da canza yake da canza yanayi yanzu kun lura muna magana ba karfe shida da minti goma amma can baya ka lokacin azumi sai kusan bakwai saura har bakwai to kage yanzu ta to wannan zai nuna maka cewa ashe komai zai iya canzawa shi yasa yana cikin kurakuran da zamu gyara musamman mu da muke da awabin sunna shi ne za ga akwai salloli da mama canza musu lokaci kamar la'asar sai ka je tare da uku da kwata suke kiran sallah ko uku da rabi to tsawon shekara uku da rabi za a kira sallah akwai lokacin da la'asar ba ta shiga sai karfe hudu sai karfe hudu wani sa'in da mintuna sannan lokacin la'asar ya shiga akwai lokacin da kuma karfe uku da kwata la'asar ta shiga akwai lokacin da uku da rabi yanzu la'asar tana shiga tun karfe uku da wani abu baya kaiwa da rabi to amma sai ka da mu mu ma a nan gefen mun zama yan gargajiya irin masu sallah karfe biyu in bi ba ce ba zai sallah ba to mu ma a nan sai ma a'a kamata ya mu dinga cikin zaro lokutan mu da wannan kuma wannan kalanda da ku samu ilimi ne shi sa yawanci in ka auna ta da yar uwarta za ga ana dacewa yawanci in dai masu ilimin ne suka yi ta idan ka je haramai ne masallacin makka da madina in kana kewa cikin masallacin za ga agogo yana rubuta ma lokacin isha karfe da an yi magana ba sai sama isha karfe kaza da shi suke amfani da an gama isha zai a saman agogon sai an rubuta maka a kuma yanzu za ta shiga karfe kaza saboda an riga an saita shi ya zama yana amfani da yanayi ba ma buƙatar sai an gaya maka da lokaci ya zai canza da kai to ya kamata mu ma mu dinga gyara lokutan sallah, mu daina mu daina wasa da lokaci ba abu mai haɗari yin sallah lokacin ta bai ba idan lokaci idan yanzu muftarin azhar yana shiga sha biyu da rabi in muka yi ta karfe ne da sauki in aka yi ta ɗaya da wani abu da sauki dan lokacin ta ya shiga matukar dai ba zillu kulli shay'in ya zama mislahu ba amma ba haɗari irin da yake lokacin ta bai ba yanzu idan la'asar na shiga karfe hudu sai muka kira sallah karfe uku da kwata muka tayar da rabi sun gama sallah lokacin ta bai ba ɗayan biyu ko dai ba mu sani ba ila Allah ya kalli wannan mana uzuri ko kuma yadda ilimi ya dan zaka je tun masallata da kalanda zaga ladan ba ruwan shirita kullum rigimar da nake da ladani a duk inda nake ni sai ga wani sa'in magariba yanzu magariba shida da minti goma da minti tara da minti bakwai take shiga amma la akwai masallatanmu da sai shida da minti ashirin sai ka zautar da ladan yana hira bai ma tashi kiran sallah ba saboda bai ga duhu ba in ka ce yaro sai ce ai riba yo baka sani ba ga amka sai ka dan me ka sai ka masallaci kuma kai da shi ka sai da shi ga masallaci ba ko ka ɗauki abin da shari'a ta za mu zo mu karanta manzo Allah yana fitowa daga sallan magariba idan sahabi ya ɗauko shi ya harba kibiyar zai ga inda ta bada ka duba harbin kibiya yana da nisa ba amma zai ga inda ta bada za mu zo mu karanta amma sun wani guraren za ga an magari ba duhu yayi to dai ya kamata mu gyara wannan hadisi yana gwada man lokacin isha yana fara daga kuyar wannan shabak din wannan jajajen zuwa rabin dare idan dare ya raba to lokacin isha ya fita kan magana mafi inganci zai suna ta lokaci da kaiwa har zuwa asuba amma magana ha in dare raba shi kenan sai dai ga wanda yake mai larura sai lokacin sallar asuba shi kuma daga bullowa alfijir zuwa bullowar rana shine lokacin sallar asuba wannan hadisi na abdullahi bin amr bin al-as ya fito mana da abubuwan yadda yadda suke sai habib Ibn Hajar ya kara mana da wasu hadisi da suka kara fassara mana la'asar. cewa manzan Allah yana yin la'asar wa shamsu murtafi'a ko bai za a laqiya ma'ana safiya ba ke fatsa ba haka manzon Allah zai la'asar ranar da karfinta a hadisin abi Musa wa shamsu murtafi'a tana nan ta ɗaga da karfinta haka manzon Allah zai la'asar sannan sai har zuwa lokacin da za ta yi fasfasi sannan lokacin sallar la'asar a zai wuce game da wannan hadisi ya nuna mana da haka yana da matukar muhimmanci mu lura da lokutan sallah yana da matukar mahimmanci idan aka yi sallah lokacin ta bai ba bace ba gwara ma wanda zai yi ta bayan lokacin ta ya shiga da ya dan jinkirta kamar da wanda ya yi sallah lokacin ta ya riga ya wuce in dai ba wanda shari'a ta bai uzuri ba mai mantuwa ko mai bacci da gangan yake yin sallah a lokacin ta wuce wannan bai da sallah kuma ba wata sallah da zai ta zama ramuwa gare shi ubangiji Allah ya kiyaye mu ina ga sai mu tsaya akan wannan domin hadisin abi barza ya zo da karin wasu abubuwa kuma ina da siri ko bayan sallah dan rana ita yau mala abdullahi garki shi yake da karatu kamar yadda muka sani a tsari kuma daga rana ita sallah za a shiga bayan sallah Allah da za a sanar da lokacin da za a ɗora karatu kamar yadda aka saba abin da yake daidai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma Allah ya gafarta mana sai a kira sallah sai mu tambihi kuma mu amsa tambayi wallahu a'lam